قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون sai Iblis ya ce, Ya Ubangiji, ka jinkirta mani, kar ka kashe ni har zuwa ranar da za a tayar da halittu.